a cikin shekararsa ta shidda ce ya yi gamo nan da macijiya maimakon shi ji tsoro bai ji ba banda yin wasassa da dariya banda ai allahu ya taimaka da macijin ya yi cuta jiya sai ga wani yaro da mani da zuwa ya halbe macijiya gyatuma na can firgice ta yi mai mari biyu kunjiya ta yi mai horo ta ce da shi ba a yin wasa da macijiya a kun ji totun wannan lokaci ya shige tsoro da macijiya duk ya ci karo da macijiya sai shi sheka inda mahaifiya randa ya kai ɗan shekaru guda goma sha biyu ɗinsa a duniya To a daidai wannan lokaci ya yi gamo na biyu da macijiya, ya nufai mama ta firgice sai ta ce masa babu kwarauniya. Ma'ana shi wannan namu ne ba kashi na ba a hayaniya, sai macijin na tafiya kurum. har ya ɓoyi cikin wani ramiya shi ko kamaran sai ya fake zai ji labarinsa da gaskiya sai ya iske uba ya tambayai duk da gashi yana da ƙuruciya sai ya ce ya baba da tambaya ya kana hulɗa da macijiya nan da nan baban ya yi tagumi ya ga yaro na masa tsalliya shin gaya masa zai yi ko kuwa yawa bari ya fice makuruciya sai ya ce ya ɗana kajiya ai macijin ke mana kariya don fa ko kaka kajiya to fa amma kai boko ka kai kila ba ka rikonsa kamar niya sai mu je ga zuwansa a tindikan inda kaka ta yi ta mahaifiya don kanin mama ta iya zaka suka je ka garin suka sha waya gashi ko bisa hanya sun yi tatsuniyar gizo mai ban dariya maimakon tafiyar sa'a biyu ta zamo sa'a hudu kunjiya ita kakar na can ta fake marmarinsa take ga idaniya sadda ta hange su suna zuwa ta yi tsalle ta daka zambiya tattira shi sama'u ta rungume don yawan ƙaunarsa da gaskiya ta ziyarci gidaje don a san shi mijinta da ke a kurusaya ga abokai na ta haba da shi sun ga yaro ɗan alkariya to a daidai wannan lokaci damana ta zo ƙarshe jiya wai ashe su ƙauyen tindikan girbi suka yi rana ɗaya za a ce toron rana kaza ita ce kakarmu da gaskiya inda duk ranan nan ta zaka sai uba shi yi saukon safiya sai ya je gonarsa ya gutsuro duk abin da za a yi wa giribiya kanda dulla asar ta yi an gama an yi girbi babu dawainiya alhamdulillah na gani